sallama ni ce yar uwa ina gaisuwa ta ga ina gaisuwa ta ga ko kusa a shiga hakwara <laughs> Mr. President Mr. President da Ali at da Ali at da ba zalla da ba zalla da ɗanbura da ɗanbura <laughs> Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ya ƙara musu ɗaukaka kuma suna nishaɗantar da mu kuma suna nishaɗantar da mu nishaɗantarwa yawwa don haka ni ma na koyi sele na haka ni ma na koyi sele na buɗe wannan haƙware nawa na buɗe wannan haƙware nawa an jima Assalamu alaikum. Shagirbau. Na miƙa gaisuwa ta. da adi artwork da zalla. da bazalla buɗe haƙwarai gani <laughs>